Facebook ya fitar da rahoton da ke nuna ribar kamfanin na karuwa inda ta ninka har sau uku a wannan karan, yayin da kasuwar babbar kafar sadarwa ke ci gaba da bunƙasa a faɗin duniya. A shekarar ta gabata, kamfanin ya samu riba kimanin dala biliyan ɗaya da ɗigo biyar, sai gashi kuma ribar ta yi tashin gwauron zaɓi har ta ninka sau uku kimanin dala biliyan biyar da ɗigo hudu. Shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya ce lalle mun shiga wannan shekarar da kafar dama mutanen da ke amfani da facebook duk wata yanzu haka sun kai biliyan ɗaya da sittin da biyar wato sun ƙara da kaso goma sha biyar cikin ɗari na yawan mutanen da ke amfani da wannan kafa a shekarar da ta gabata rahotanni dai na nuna cewa facebook na gaban duk wasu kafofin sada zumunci da ake amfani da su a nan duniya yayin da kafar ke bunƙasa da samun kuɗin shiga ta hanyar yin tallace-tallace kamfanoni daban-daban